الرجيم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا قام يوم شرين بياغ وتم صديق الأول إجراء النبي صلى الله عليه وسلم من ليلة دريم دودة أربعين دايا كما يوشا ترى دوتم شا ديان ميلادية دبوبي دقوم شا ترى وأن مسلاتي نامو مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لو من شيء بدا درسي أتكلتاكم التحفة العراقية في الأعمال القلبية واللفر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليه والنجيز مجلس منحن سنة إن شاء الله قال ابن تيمية أنا من بياني عن جهادي أما فإن بيدك تكن ألا مؤمنة الله jihadi da ma'anarsa mai faɗi shi ya sa muka ɗauko maganar almajirinsa ibn ne rahmatullahi alai da ya kakkata jihadi gida-gida kuma muka yi bayani cewa akwai bambanci tsakanin lafazin jihadun da qitalun idan an ce jihadi ya fi faɗi amma kital shine yaki amma jihadi duk wata hanyar da za a bi domin a ɗaukaka musulunci to ana ce mata jihadi ko an zidda jini ko ba a zidda jini ba wani zubin a yi amfani da baki wani zubin a yi amfani da alƙalami wani zubin a yi amfani da dukiya duka waɗannan nau'uka ne na jihadi sannan an faɗa mana waɗanda ake yi ma jihadi mun yi bayani akan jihadin nafsi da kuma jihadin shaitan inda su ne suka ba da guda shida jihadin nafsi guda hudu jihadun shaitan guda biyu to akwai kuma jihadin kuffa ya fi su kuma kafirai ana yaƙar su bilal da dukiya wa bin nafs ko bisayi ana yaƙar su da makami sannan ana yaƙar su da harshe a yi musu wa'azi hmm? shi yasa can Allah mu da ku take ce wajahiduhum bihi jihadin kabira ka yaƙe su da alƙur'ani yaƙi wanda yake mai girma malamai sun tafi akan cewa nan jihadin da bihi din aibin bil a yaƙi kafirai da munafukai a musu wa'azi a kafa musu hujja idan ta kama a jayayya da su a tattauna da su a yi duka wannan nau'uka ne na jihadi sannan jihadu zalamati wal na wal mubtadi'ati ya fa'a zalimai da kuma waɗanda suke eh, munafukai da kuma waɗanda suke aikata bida'a. su ma a yaƙe su da harshe a yi musu wa'azi su waɗannan nau'uka ne na jihadi da hausa ba mu da wata fassara da za mu fassara jihadi ba sai a ya ce yaƙi kamar yadda aka saba faɗa amma an ce yaƙi shine da waɗannan nau'uka da aka ambata mana to yin wannan alama ce ta nuna cewa kai masoyin Allah ne domin ba wanda yake tsayuwa Kan ya ga ya tabbata addinin Allah ya tabbata sai masoyin Allah in kaga aikin ka shine ya za a addinin Allah ya ɗaukaka ya za a yi kafirci ya ƙasa ya za a yi munafurci ya ƙasa ya za a yi a ce addinin musulunci shi ake yi a ko'ina burin ka kenan da fatan ka kuma aikin da kake kenan wannan babu shakka alama ce babba daga cin alamomi na san Allah maɗaukacin sarki cewa kai masoyin Allah ne domin kana san abin da Allah maɗaukacin sarki ya ce a yi malamin jami'a ba yana wannan magana bane da ka akan cewa jihadi ɗaya daga cikin manya-manyan alamomin soyayyar Allah ne shi ne sai ce fa akbara annal jihad quwwatu sanamil amali annabi sallallahu alaihi wasallam a wancan hadisin da aka karanta mana hadisin mu'adh ibn jabal da manzon sa yace ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salatu wa dhiwatu sananihi al-jihad fi sabilillah to shi ne sai malam sai yace mana fa akhbara anna al-jihad dhiwatu sanan al-amal annabi sallallahu a wancan hadisin ya bamu labari akan cewa yin jihadi shine ne tsohuwar tozan aiki ai raƙumi yana da tozo shi ne ake ce saman bayan raƙumi yake wanda wannan tozon yana cin abin da ke nuna raƙumi mai kawo ne kuma da za a ce baka hango kan raƙumi ba to tozon za ka gani shi za ka hango shi ne sai maza sama sai ya ce abin da ke ɗaukaka musulunci musulunci ya zama a sama shi ne yin jihadi don Allah da waɗancan ma'anonin na jihadi da kuma duk damar da mutum musulmi ya saba abinda Allah zai kama bawa da shi shine riƙe hannunsa baya komai domin taimakon addininsa abin da ake bukata shine duk damar da kake da ita ko da babba ce ko karama ce to yi ƙoƙarin ka ga addinin Allah kana ba shi gudunmuwa domin ya ɗauka to wannan yana nuna cewa kai masoyin Allah ne Ba in ba ka komai zaune kake ta shi ba abin da ya da addinin Allah tunaninka ya ka za ta haɓaka in kai ma'aikacin gwamnati ne ya za a yi a ce ka ƙara samun makani an ƙara ma promotion an maka promotion albashinka ya ƙara yawa shi ke nan tunaninka to wannan mutum bai da bambanci da jaki haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamanta ne aikata haka to mutumin da ya zama shi ba yi da wata manufa ba wata kata usun da yake yi ya ga addinin Allah ya haɓaka ya sama to ba yi da bambanci da jaki manzan da salama ya siffanta shi haka ya ce inna Allah ya da kulla ja'afariyin jawabi sakhabin fil aswaku jifatin jillai da himarin bin nahari عالم بالدنيا جاهل بالآخر ولا ينك أم تمن جيكة في كل جعضري جواف تمن بيزما يتوشن هلي تكرفا زيفة بالليل بدا الدغي داوي جدا كوشي كنه قمتا يا زمك مغموش حمار بالنهار ديني كما أيتي neman duniya kawai alimin bi duniya amma jahilin bil akhirah ya san duniya amma bai san lahira to kaga shine siffar mutumin da ya zama bayi da wata tafis da yake ma addini saka kowa Allah zai tambaye shi wace gudunmuwa kake badawa domin addinin Allah ya sama hmm? na'am to ne maza sun ya ce mala yake bayani ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya jihadi ya zama shine tsohuwar tozan musulunci wa huwa a'lahu wa ashrafu abinda ake nufi da zibwatu salam shine a'lahu abinda ya fi ɗaukaka wa ashrafuhu kuma abinda ya fi zama sama وقد قال تعالى الله yana fadi a game أجمد جهادي أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام فمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم قلنا ملوك جنسك يا فلي أجمد جهادي يكيش وأجعلتم سقاية الحاج ينزقن سنيا سقاية الحاج شايد الهزيغ وحب wa imaratul masjidil harami da kuma raya masallaci mai alfarma a man amana billah wannan aiki shine zai yi daidai da aikin mutumin da ya imani da Allah wal yawmil akhiri kuma ya imani da ranar gobe alkiyama wa jahada fi sabilillah kuma sannan ya jihadi akan hanyar Allah kuma su zama daya la yastawuna inda ba za su taba zama tsaya ɗaya a wajen Allah wallahu la yahdi al-qawma adh Allah baya shiryar da mutanen da suke azzalimai wanda suke hada Allah da wani a cikin bauta kafin fassara duka ayoyin waɗannan ayoyin a cikin suratul tauba malamai sun yi saɓani a game da sanadiyyar saukar al-imam ibn al-jawzi a cikin tafsirin tazadul makiyya في علم التفسير يشي فيه ستة أقوال ما لم يسن يبتوتوا غداشدا أجمع السندية سقوانا آيوي ودنا آيوي لسكيت في سورة التوبة daga cikin maganganun da aka yi wasu suka ce sayyiduna ali radiyallahu anhu suka haɗu da babbansa Al'abbasu na abdul muttalib a lokacin Al'abbasu bai musulunta ba shi kuma al'abbas aikinsa shine na hajij aikinsa shine kula da alhazai shi yake kula da su ya ba su masauki ya ba su eh, ya riƙe shayar da su wanzamza kuma ba musulmi ba ne shi a lokacin bai musulunta ba to ne sai ma sayyidina ali radiyallahu anhu gori sayyidina ali radiyallahu anhu ina ta tafi can ne zaka nuna mana mu da mu ne aikinmu mu shayar da alhazai mu kula da su kuma sannan mu muke kula da ɗakin ka'aba kai ka tafi can ka ce ana wani wai addini kayan imani da Allah aka ce sai aka saukar da wannan ayoyi amma malamai suka ce akwai ishtari saboda ayoyin a cikin sura madaniya suke sura ce da aka saukar da ita a madina suratu tauba kuma tana ɗaya daga cikin min awakhiri ma nazala min alquran tana ɗaya daga cikin ƙarshe ƙarshen ababen da suka sauka da annabi sallallahu alaihi wasallama na alqur'ani kai malamai da yawa sun tafi kan cewa aya a cikin wannan surar ita ce ma akhiru ma nazala من القرآن لقد جاءكم رسول من عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم wasu malamai suna ganin wannan aya ita ce aya ta ƙarshe kitab da aka soka a cikin alƙur'ani wannan magana farko ce cewa da da da Ali da Ibn Abbas radiyallahu anhuma sune suka yi wannan jayayya ibn abbas yana nuna cewa aikin shi ya fi na sayyidina ali shi na ali da kawai imani da allah ya yi ni kuma da aiki na mu ne masu shamu ni nike shayar da alhazai ni nike kula da su to shine sai allah madaukakin suke saukar da waɗannan ayoyi allah yana ba da amsa cewa aikin sayyidina ali radiyallahu anhu na imani da allah da ya yi to ya fi wannan aikin da al-abbas bin abdul muttalib yake yi na shayar da alhazai da kula da ɗakin ka'aba alhali bai musulunta ba kai wannan ma aikin da yake na kula da alhazai da kula da ɗakin ka'aba amma ba yi da imani to ba zai tsina na mashi komai a wajen Allah ba saboda ya rasa sharaɗi babba na karɓar aiki wannan sharaɗin shine imani da Allah magana ta biyu al-imam muslim rahmatullahi alaihi ya fitar da hadisi a cikin sahihinsa riwaya an-nu'man ibn bashir radiyallahu ta'ala anhuma an-nu'man ibn bashir yake cewa wata rana na kasance kusa da mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam a madina a masallacinsa shi kenan sai na ce in matashi ne ko ka ce yaro ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne sai cewa ma ubali Allah a'mala amalan ba'da al-islam illa an usqiya al-hajja ce ni ko yanzu ba abin da na so bayan musulunta nan da nayi fiye da a ce ni nake kula da ɗakin Ka'aba ni nake shayar da alhazai ruwa a Makka yana faɗin wannan magana a Madina a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga yayi hijira wa a akharu shi kuma wani sai ya bashi amsa sai ya ce masa ma ubali an a'mala amalan ba'da al illa an a'mura al-masjid al-haram an shi cewa ya kawai ya shayar da alhazai shi kuma wani sai ya ce ni ko ba abin da na fi so bayan musulunci nan da na yi bayan na musulunta fiye da a cikin nake kula da ɗakin ka'aba wa qala shi kuma wani na ukunsa sai ya ce الجهاد fi سبيل الله أفضل مما قلت yin jihadi don ɗaukaka kirmar Allah duk shi ya fiye da ababen da kuka ambata kai da ka ce ka da alhazai shi ka fi so kuma shi ya fi kai da ka ce ka kula da masallacin ka'aba shi ka so kuma shi ya fi to ni a waje na abin da ya fi shi mutum ya yi jihadi domin ɗaukar kalmar Allah fazajarahum umar radiyallahu anhu na umar da ya ji su suna tattaunawa abin ya zama musu kamar musu sai ya zo ya daka musu tsawa wa qala la tafa'u aswatakum inda minbari rasulillah sallallahu alaihi wasallam ce ku ƙara ɗaga sautin ku a wajen minbarin annabi sallallahu alaihi wasallama alhali da minbarin manzon sama da gidansa ba nisa kuma waje ne mai albarka duk wanda yake zaune a wannan wajen da nassin hadisi aljanna yake annabi sama yace ma bayna baiti wa minbari rawdatun bi riyadil jannati wa minbari ala al-hawd tsakanin minbari na da gidana wani dausayi ne daga cikin dausayin aljanna Allah ya ajiye shi a wajen to daga lokacin da kake zaune a wannan wajen to kamar a cikin aljanna kake sannan kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin gida su kuma sun zo suna musu Allah kuma ya hana ya ce ya allazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli tajari ba'dukum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم فحاجة أن حنا أي مجانا نكر في أجابك النبي صلى الله عليه وسلم فشيسة سيدنا عمر يا هناش wa huwa yawmul jumu'ati alhali kuma ranar ranar juma'a ce manzon sama gab yake da ya fito domin ya hudu ba su kuma sai suka zo suka zauna suna musu ɗaya ya ce shi abin da ya fi so bayan musulunci shi ne a ce shi yake shayar alhazai a makka shi kuma wani ya ce abin da ya fi so bayan musulunci shi ne ya zama shi yake kula da masallacin ka'aba shi kuma wani ya ce a shi abin da ya fi so bayan musulunci shi ne ya hari. to shine sayyidina Umar ya hana su walakin idza sulliyat aljum'atu dakhaltu fastaftaytuhu fi ma fi amma idan aka gama sallar juma'a na dau muku alƙawari ni zan shiga wajen annabi sama in keɓe da shi domin in tambayo muku abin da kuke saɓani a kansa manzon sama ya zaɓan mana wanne ne na gaske a cin ababai guda uku da kuka faɗa shin shayar da alhazai shi ya ce ko ko kula da ka'aba shi yafi ko ko jihadi ne yake kaman su fa anzalallahu azza wa jalla أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام فمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله في أكا سوقي دوانا آية الإمام القرطبي أتسم تفسير فيه إشكال يتعطينا أبوه domin ƙarshen wannan ayar sai Allah ya ce ne wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin Allah baya shiryar da mutane da suke azzalimai to waye azzalimin anan wanda yace shayar da alhazai shi yafi annu'man ibn bashir ne sahabi ne yana cin azzalimai baya ciki wane ne yace abin da yafi shine kula da masallacin Ka'aba sahabi ne yana cin azzalimai baya cikin azzalimai to shi na limamul kurkubi sai ya ce yadda za a haɗa waccan riwayar da muka ambata da kuma wannan riwayar cewa wannan ayar kogi ta sauka a cikin abin da malamai suke ce mishi min abili ma ta karrara nuzuluhu akwai ayar da zaka samu a cikin alkur'ani ba sau aka sauka da ita ba an saukar da ita wani lokaci sai wani abu mai kama da abin da ya faru baya da sai ya sake faruwa sai a sake saukar da wannan domin ka sabunta hukunci sannan akwai magana ta biyu al-imam al rahmatullahi alaihi sai ya ce ayar ta saukacin a makka domin ayar ta dace da wancan sababin da aka ambata mutum da aka yi tsakanin sayyidu na ali radiyallahu anhu da sayyidu al-abbas ibn abdul muttalib a lokacin al-abbas bai musulunta ba al-abbas na cewa kula da ɗakin kaba da shayar da alhazai ya ci shi kuma sai da ali ya ce kai da baka yi imani ba ya ci ta ni da ne imani da Allah kuma ina jihadi ko ina bukatar ina fatan yi jihadi to ta riga ta sauka to lokacin da waɗannan mutanen suka zo suka yi tambaya to sai ya zama ba fa anzalallahu bane ai fatala rasulullahi ta hadhihi baya. sai manzon sa ya karanta waɗannan ayoyin ba sake saukar da su aka yi ba ba kuma lokacin suka sauka ba ina ganin wannan magana ta Imam al tana da ƙarfi cewa manzo sama karanta musu yayi aj'altum tiqayat al-haji yanzu ku da kuka zauna kuna musu kuna ɗaukar cewa wai kawai dan mutum ya shayar da alfazai ruwa wa imaratul masjidil harami kuma ya dora ma kansa kula da masallaci ne alfarma alhali ba bayi da imani kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah zai zama daidai da wanda ya imani da Allah da ranar gobe alkiyama sannan ya jihadi la yastawuna inda Allah faufau ba za su haɗu a wajen Allah ba za su haɗu ba dan kawai ka ɗauki wani aiki ko da na addini ne amma ba ka da imani to abin banza kake haske ke imani in ko mutum zai ci gaba da yin wannan aikin amma ba shi da imani to idan ya je lahira za a yi masa abin da Allah ta'ala ya faɗi yake cewa wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura za mu zo musu da ayyukan su ga su waɗanda suka yi a duniya sai mun nuna musu ayyukan faj'alnahu haba'an mansura sai mu sanya aikin ya zama haba'an mansura kura wadda za a sheke ta ba su da amfani imamu muslim ya rawaito hadisi na na ishe radiyallahu anha ta tambayi manzo Allah sallama akwai wani dan uwanta ɗan uwan mamarta da ake ce mishi Abdullahi bin Junayd in sha batunsa mutum ne mai karamci mutum ne mai daukan nauyin gajiyayyu mutum ne mai yawan kyauta mutum ne mai yawan kula da baki mutum ne mai yawan kyaututtuka shi kawai in ka zo gaban shi kawai da kai haka sai dai kawai ya baka shi ba bukata ka ce ga bukata ba ka bukata sai ka faɗa mushi bukata ka to shi ne na na ishe radiyallahu anha ta irin waɗannan ayyukan da abdullahi bin juda'an yake yi تلسع فاتشي كان عبد الله مجوعان مجوعان جدعان يقرأ الضيف ينحلو كان نو ينبعي ويجيف الملهوف yana taimaka ma wanda yana agaza ma wanda ya shiga cikin damuwa da tashin hankali ta lissafa wa yaf'alu wa yaf'alu wa yaf'al yana aikata kaza fa yanfa'uhu zalika inda Allah yawm al-qiyamah manzo sab ta ce ma manzo sallama shin wannan abin da zai ta zai taimake shi zai zai amfane shi a ranar gobe alkiyama a wajen Allah manzo sama yace lan yanfa'ahu li'annahu lan yaqul yawman ma rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din manzo sama yace komai ba zai amfane shi ba ranar lahira saboda bai taba addu'a musulunci ba bai shiga musulunci ba baya addu'a yana cewa rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din ya Allah ka yafe min zunubai na ranar gobe alfiyama ranar sakamako to kaga dan mutum ya ɗauki wani aikin addini yana yi amma ba yi da imani ba musulmi ba ne shi to wannan aikin ba zai amfani shi ba a lahira iyaka Allah ba azzalimin sarki ba ne Allah yana da ƙa'ida hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan in yaje yana ta wannan ayyukan da addini ya da su sai Allah ya ta saka mashi a duniya mun sha yin wannan batun Allah ya ɗaukaka sunan shi a yi ta faɗin shi da mu ma yanzu muna faɗin Abdullahi ibn Juda'an shi ke na a yi ta faɗin shi a ji kamar kamar amma kuma a lahira ba zai samu abin da ba zai samu abin da masu imani suka samu to kun ga shine wannan to shine Allah mara kuke ce la yasu inda Allah da waɗanda kawai suke kula da Ka'aba suke shayar da alhazai amma ba su da imani da waɗanda suka yi imani kuma suka yi jihadi ba za su taɓa zama ɗaya a wajen Allah maɗaukacin sarki ba wallahu la yahdi alqawma adh Allah baya shiryar da waɗanda suke azzalimai masu shirka kun ga wannan raddi ne ake ba al-Abbas a wancan lokacin kafin ya musulunta da yake ganin kawai dan ya rike shayar da alhazai ya rike kula da masallacin Ka'aba a matsayin shi kadai ne wani abu da zai samu daraja a wajen Allah da shi ba tare da yin imani da Allah maɗaukacin sarki ba to wannan ba zai amfane shi a wajen Allah madaukakin sarki bai da imani rumana ta ita ce ka'ida kun ga hadi ga shi ya zo an haɗa shi da imani da Allah so da kalama ta san Allah madaukakin sarki ita ce me ka zama kayi imani da Allah madaukakin sarki sannan kana jihadi kana kokari na kaga ka ta addinin Allah maɗaukacin sarki ya za a yi addinin Allah ya shiga duk inda ka tsinci kanka da shi bane yake ba mu wahala yau yanzu wani in ya samu mukami na gwamnati amma yake bayyana addininsa amma yake bayyana addininsa alhali dama ce Wannan da ba mu ba sun sun samu irin wannan damammakin abin da suke kenan ya za su taimaki addinin su ya za su yi abaka addinin su amma mu illa man afama rabbuka wa qalilun ma kadan ne daga cikin waɗanda Allah ya zaɓa waɗanda za ka gansu Allah madaukakin zaki ya ba su aran lokaci ya ba su aran dama sun tsaya tsayin daka domin addinin Allah madaukakin sarki tabbata shi ne da kowa yanzu ka ɗauki misalin ƙasar nan tamu najeriya ita ka ɗauki arewa a cikinmu ne kowa yanzu duk abin da kake tsammani na duniya nan allah ta taro shi ya mana duk wani abu da kake tsammani allah maɗaukacin sarki yake yi ma wani na da'ada da matsayi ya yi mana a nan ɓangaren in ka tafi majalisar ɗinkin duniya muna da muna da muna da manya manyan yan yan arewa ne duk sunayen musulmai suke da su in kana maganar masu kuɗin duniya waɗanda ake lissafa su wanda ya fi kuɗi a afirka ɗan arewa ne ko musulmi amma jiba rayuwar da ake yi da ana cewa gashi nan ana tara mutane ana ba ana ba musulmai dubu biyar biyar suna zama kiristoci su ba za su zama ba kai nawa kake badawa domin a kiristantar a musuluntar da wasu ya samu dama dole abin da yake da shi dama shi ce ni yanzu nan ni ma na samu dama wani ya bada yin abu ina da kuɗi zan shigar da wani musulunci sai in shigar da shi shi ma kirista ne ya samu dama yana da kuɗin da zai shigar da wani kiristanci sai shigar da shi sadaka kai ma kai Masu surutu za ka koma kana yi ba kana yadawa a social media a facebook ko a my status sai ai ta kira malam kaga ga yadda ake kirtantar da an an yi layi har da hijabi a to kai ne kai domin kaga waɗanda suka tsirara sun dawo cikin musulunci kaskanci na ƙarshe muna ganin shi a wannan zamanin namu wannan kaskancin da manzo sun faɗi cewa musulmai za su shiga to mun shiga ciki kake ƙara kake rage shi muke ciki yanzu a walakance kake akwai kofar da za ka shiga a ce kai musulmi ne ka ce kai musulmi ce kai musulmi ne ka kai ba musulmi bane kana ɓoye kanka saboda ka san abin da zai iya faruwa da kai mu muka ja su ba su amfani ba su wasa da dama duk damar da suka samu in yaskhafukum yakunu lakum a'da'a wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa ansinatahum bisu wa waddu law takfurun wannan ba qur'ani bane wa waddu law takfurun duk kirista da zai samu dama diya kiristin sadda musulmai Najeriya to burin kake kai kana da wannan burin a matsayin ka na musulmi ka musulunta da duk kristocin Najeriya sannan wace gudunmuwa kake badawa wani abu kake yi abin yana da takaici da yawa to kaga shine wajahada fi sabilillah sai Allah ya ci gaba da cewa allazina amanu waɗanda suka yi imani wahajaru kuma suka bar garin su inda ake kafirci suka koma garin imani suka yi aure kenan wajahadu fi sabilillahi sannan suka yi kokari domin tabbatar hanya Allah ita ake bi suka yi wani irin kokarin bi amwalihim da dukiyoyinsu ka ce ka ce ka ce addinin Allah zai ɗaukaka babu babu babu dukiya al-imam ibn al-munqadir muhammad ibn al-munqadir rahmatullahi alai daya daga cikin tabi'ai yana faɗi yana cewa ni'mal la'aunu ala dinil gina yace madalla da wadata a matsayin abin da ke taimakon addini sannan sa'id bin musayyib rahmatullahi alai babban malami dai daga cikin manya manyan tabi'ai shi ba yana kwance zai rasu سيدنا المسيب رحمة الله عليه يناس كما لميدا ألا يباس دوكيا شر يوش يا دوكيا من يوا سيكي سوى اللهم إنك تعلم أنني ما جمعت هذه هذا المال إلا أن أكف به بصري وأعين ديني وأقضي ديني يا الله ka san na tara wannan dukiyar ne ba don komai ba sai don abu uku Ba akwai riwaya ta zo da hudu wa asila bihi rahimi sai ya Allah na tara dukiya ne saboda saboda abu uku li akuffa wajhi saboda in tsara fuska ta daga roƙo ta in zama walakantacce ta in zama walakantacce shugabanni masu mukami su ta da ni masu dukiya su riƙa wasa da ni saboda ba ni da shi in suka ce ga inda suke son a yi za su biya sai in ji haka ake yi a ya Allah na tara dukiyar ne a kuffa waje, don in tsara fuskata daga walakanci kan in zama mabaraci kan in zama makwaɗanci kan in zama masu kuɗi su riƙa ni a cikin aljihunsu ko kuma su shara majina da ni a matsayin hankali. shi yasa na tara dukiyar nan ya Allah abu na farko ce sannan wa u'ina bihi dini sannan ya Allah na tara dukiyar nan ka sani dan in taimaki addini na ne wa aqdi yadaini sannan ya Allah na tara dukiyar nan ne saboda ne saboda kan zama ana bi na bashi sannan wa asila bihi rahimi يا الله ما تارى بسنة مجدن إن سادة زمنها دنجي ما وأن دباس دشي إن تيما كاموس إباس وكاجة شيني وانا صدق يعني نعم العون على المال على الدين الغنى إن زي محمد بن رمضان يتي ما دلاجة أبن ذا أتيما كحديني دشي شيني ندوكيا كي إن دبارا من وأبي to akwai iyaka inda take tsayawa sai ya tsaya yana kallon dabarar ta shi haka idan ba yi da kuɗi yanzu su san da ake a sakwata ne ba ake ba da labarin an yi wannan a sakwato ƙauyukan sakwata ne a kai layi mata ga su nan a coci ana ba su da su sai a kira suna aisha tuwanci sai ta taho sai a ba ta kuɗi a cikin yan ta zama kirista a najeriya inda masu dukiyanmu suna nan suna ta wani ya gina gida kaza ni ma sai na gina wanda ya fi nashi ana ba da labari wani ya gina wani kafaran gida ya ga ya ci gida gidan shi su je su a na buɗe gidan sai ce wani kai ka gina gidan na ya ce kai mahaukaci ne abin da suke kenan mutum ya gina gida mai ɗaki ɗari bakwai sai ya mutu ba zai shiga wani ɗakin ba biragu da ɓeraye su cika ɗakin ɗakuna shi ke ya zo kuma ranar da za a ɗauko shi a fitar da shi daga wannan gidan a kai shi kabari a tuta ya manta kuma ya mutu ba abin da za ka ce ya mu addinin Allah ya mu addinin Allah komai ba ya mu al'ummarsa komai ba sai baka fata baka fata ma musamman kuma musulman karewa. shi yake da irin wannan doladdiyar basira ya tara ma 'ya'yan shi ran nake ji wani wani wani wani wani wani wani na jawabi yana cewa wallahi tallahi ya faɗa ma masu kuɗin mu duk wanda yake da kuɗi ya ci kayan shi ya taimaki addinin Allah kuma kai ya ba shi ya ce wallahi tallahi su aka kira malami ne babban malami na faɗa muku sunan shi a Najeriya wasu kuma kila sun ji shi ya ce wallahi talla su aka kira ka raba gadon wani mai dukiya ba a daɗe ba ɗan kwanaki kwanakin nan ya ban nera nera na gugan nera nera biliyan nera biliyan ɗaya yana da biliyan ɗaya a banki banda sauran kadarori da ya mallaka wani ya zo ya ce yana bin shi naira miliyan tamanin yayan nan suka ce billahi lazi la ilaha illa ba za su biya ba suka ce sai a ɗau lauya ɗau lauyan su je kotu idan alkali ya yi sun yi winin shi ke nan bayan da suka iya idan ko bai winin ba to su ba za su biya mashi kuɗin nan ba ga shaidu ga komai kuma abokin hudda shi ne an sani miliyan tamanin suka ce wallah ko titi ba za su biya ba ta ba ku labari nan ba da daɗewa ba can kwanaki mata ta mutu kai wani mutum mutumi da shi da ɗanshi suka mutu a titi a hanya babban mai kuɗi ne a nan ƙasa shi da ɗanci suka yi haɗarin mota suka mutu nan take aka zo ana tallar gawa can sai ga wata mata kawai ta fito da gudu a shi mata shi mamau wannan yaron ce kuma mata shi mamace ne shi ba ta zo ta ce da Allah a dakata wai musu suke ita da kishiyarta wai da alhaji da wannan dan waya riga mutuwa aka kai aka ce a ah, lafiya fa liman a gaban gawawaki guda biyu an jera su sai a gaban ɗaya za a musu zalla. shi lafiya wannan tambayar shi a mutu dai suke ita da kishiyarta wai da alhaji da shi wannan ɗan nata wanda ta faɗi sunan shi wai wayar ga mutuwa sai abokin shi ya ce haba ai a fili yake da alhaji ne ya fara rasuwa ai alhaji ne fara so kawai nan ta a gaban kowa ce buɗa za ta ci gado biyu kaga za a raba gadon alhaji cikin waɗanda za su gaje shi har da ɗansa domin alhaji ya zama shine asabiku shi kuma ɗan ya zama allahiku ɗin alhaji ya fara mutuwa so da za a fara raba gadon alhaji a cikin waɗanda za su gaje shi har da wannan ɗan naka sannan ita kuma sai ta zo sai ta gaji ɗan nata ta ci biyu ta ci na mijinta ta ci na ɗanta shi ne abin da ake ce amma mutane mahaukata ai ta nuna musu ana ce musu ga annabi nan su kuma suna cewa a basu gan shi ba zan samu idan su shashakau ba wanda zai biya maka bashi ka tafi ya'yanka ba za su biya ma bashi ba wanda bai biya maka bashi ba ko ba zai sake ma addu'a ba domin bai san yadda ake yin ta ba ma kuma 'ya'yan mu yanzu da ba ba ba ba makarantar karna ake kai su ba makarantar karna mutane suke kai su duk wanda ya ga yanzu yana da kumbar tuta to shi ya kai dan shi makarantar da za a yi turanci kamar yashi ko kamar kwaɗi ya'yan shi ta turanci yadda ta san kwaɗi ko kuma yashi domin ba wanda ya ke waɗannan turanci shi yashi kullum cikin turanci yake yes yes yes to abin da yake so kenan ya'yan shi su ba wai Allah ba su san Allah su bauta ma Allah in ya mutu su rika cewa warfir a abi babu to kaga shine bi amwalihim da dukiyarsu bai wayau shine mutumin da ya ɗibi dukiyarsa ya gabatar annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi ya tambaye sahabbansa irin yadda yake karantar da su da dabarbarin karantarwa irin na annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayyukum malu warithihi ahabbu ilayhi min mali waye yafi son dukiyar magajinsa fiye da tashi suka ce ma minna min ahadin illa maluhu ahabbu ilayhi min mali min mali warithihi suka ya ma'aikin Allah cikin mu kowa ya fi dukiyar shi fiye da ta magajinsa sai manzon ya ce maluhu ma qaddamu malu warithihi ma akhara sa ita ce tashi wadda ya kyauta da ita ya sadaka da ita ya ciyar ya yi abubuwan alkhairi wa maluwa rufi ma hara dukiya kuma magajinsa ita ce wanda ya bari ita ce wanda ya bari wannan ita ce shi ne wannan Allah shirye mu wa anfusihim kuma suka yi jihadi da rayukansu kaga sai da Allah ya gabatar da dukiya sannan ya gabatar da al'amfus in son samu ne daga cikin iskin bafin da za a yi a cikin irin waɗannan ayoyin dan ba ita ba kaɗai ba ce ayoyi ne masu yawa duk inda Allah zai faɗi jihadi sai ya ce bi amwalihim sannan sai ya ce wa anfusihim duk da wawunci malamai suna cewa tufidu mujarrad al faqat amma akwai sirri a ciki sirrin taqdimi da ta'khiri gabatarwa da jinkirtawa a cikin alqur'ani mai girma ba haka nan kai Allah yake gabatar da wani abu ya jinkirta wani abu akwai hikima kaga dukiyar ta fi muhimmanci burin musulunci kenan iskin batsin da za a yi in da kokarin da za a yi a amfani da dukiya ta aji daddinin kowa ka kowa ya mutu da a yi musulunci kuma a wannan zamanin namu yanzu idan akwai dukiya to dukiya za ta yi amfanin da ba za a kashe kowa ba kuma musulunci ya ɗaukaka musulunci ya ɗaukaka musulunci ya ɗaukaka ƙungiyoyi irin na ƙasashen larabawa da ake da su wanda suke saudiya ko irin su qatar da makamantansu mutum ce zai ɗibi dukiya mai yawa ya bada sai ce a shiga ƙasashen afirka baƙaƙe irin su tanzania irin su mozambique da makamantan irin waɗannan ƙasashen da zai ka tarar da mutane wallahi kirara take yawo a daji ba san addinin da suke ba ba addinin da suke shanta illa shirye ba su san komai ba kayan sawa ba su san su ba haka za su shiga wajensu su samu waɗanda suka san yaran su ɗauki hayarsu su shige da su sai musu wa'azi billahi la ilaha illa a rana guda sai mutum duk bai musulunta da kaya nan tutsi tutsi a jira an sauke a jiragen sama kayan abinci kayan sawa tufafi a zo a yi tararraba musu shi ke nan a gina musu masallaci a gina musu makaranta a fara karantar da su sannan a ɗibo su daga cikin ƴaƴansu a tafi da su can domin a yi musu karatu su zama malamai sai su dawo cikin mutanen su su karantar da su wal yunziru qaumahum idza raja'u ilayhim la'allahum ya'lamun wannan ita ce dabara fa ake yanzu a duniya in ka tafi ƙauye nan ka shiga nan ka shiga nan arewacin zaria ko gabashin zaria ko kudancin zaria ko yammacin Zariya, hanna suna nan birjik guzawa ba su san Allah ba Allah ma abokin wata suke ɗaukar shi ko ba su yadda ba wani addinin da suke imani da shi shirman su kada suke rayuwar su suke sama guzancin nan kuma hautar mu suke sun fi ka iya hausa sun fi ni iya hausa kai magana da su ta minti maganar minti goma sai maka karin magana ashirin duk rabin minti karin magana ɗaya suna nan suna jiran mu suna zaune me muke musu to shine waɗanda suke fi mu hankali a ƙasa suke da wayo bayan suna da mutanensu suna can suna hayayyafa inyamurai shikenan kuma yanzu abin da suke shine su zo su fara kwashe ƴaƴanmu suna tafiya da su suna ce da su ana mai da su anna a canza musu suna yara yaro ya fito kofar gida ko zai tafi makarantar islamiyya ko zai tafi makarantar addo ko zai tafi makarantar boko shikenan in ya mara ta zo ta sace shi yara uku yara hudu yara biyar tafi da su can je a canza musu suna a riƙa ba su giya suna sha a ba su bankutu su riƙa sha a karnantar da su a riƙa zuwa da su coci a ƙara yawa in sun girma kuma a ɗauke su a je a ci da su duk mu ne ba wannan gamunan yadda ka san kai rayuwar da bahaushe yake yi musulmi a najeriya da ta rayuwa a wakai ko tumakai nan akuya ma ta fi basira in za ta tsallaka titi sai ta waiga amma uwar talɗe ne ita ce kinkiya to irin rayuwar da muke kenan yanzu ba mu san ciwon kanmu ba kwata-kwata na masu mu wala mu. ba su san abin da ma ke ciwo ba an ce wani sarki ma cewa ya'yan iyayen duk da aka kama ya'yansu ma kamata ya kama ta a daure su a musu hukunci sun ga ya'yansu suna yawo yaro zai je makaranta an kama shi ka ce ai makaranta yaro zai fita ya tafi makaranta an sace shi to ibin shi zai yi sannan za mu koma ne biya yan musu koma ba za ta fita ba shi kenan su ta zama a cikin gida mu riƙa musu kulle yanzu musiba fa da ake faruwa da take faruwa a Kano kenan ko ta tun da wuce ba sai ka samu wasu sun sake sace su ana kestin ana wasu kestin din ba a gama ba amma amma aka sake kama wasu mutum uku sun sake tace wasu sun tafi da su za su tafi da su a kama kuma sarkin su ne zai ke wannan magana shi a kama shi da da yadda zai biya kama saboda sakaci ba lokaci ba ne na surutu lokaci ne na aiki wannan sarkin da ake magana kansa yana cin masu kuɗi sarakuna guda goma da suka fi kowa kuɗi a najeriya shi yake wannan batun kuma a ƙasar shi matsalar take faruwa to wace gudunmuwa ya bada in ka tafi can kudu in yamarai da sauransu za ka je ka tarar da cif da suke da su to za ga kowa na da wani foundation yana da wata gidauniya ta taimaka ma jama'a yanzu muna da wani sarki a nan najeriya a nan arewacin najeriya zai ma magana kwanaki ana lissafi aka ce yaran da ya ɗauka nauyin su suka je suke karatu kuma matashi ne bai ma zai iya zama sarkin ba sarkin gombe zan faɗe shi ana lissafin allah ka iya san adadin mutanen da ya ɗauke nauyin su suka je suka karatu wasu suna yi wasu sun gaba daga zaman shi sarki zuwa yau matashi ne shekarun shi ba kuma baya surutu gyara kawai yake yi a ƙasa amma wasu sai dai ta surutu rigar da mutum yake kawa ta isa a raba ma wasu da su karatu da ita sama rigar da yake tsada takalmi har tsokana mataimakin shugaban kasa ya yi wata ala a bujin aka nuna ba zamani bane na surutu zamani ne na aiki in ka ce wannan al'umma tana da ciwo a cikin ta kake wace gudunmuwa kake bada wajen gyaruwarta wannan shine abin da ake ci to da kabi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatin inda Allah wanda suka yi jihadi da dukiyoyinsu da kawunansu domin addinin Allah ya ɗaukaka sun fi daraja a wajen Allah wa ula'ika humul fa'izun kuma waɗannan su ne wanda za su samu babban rabo shi shine za su samu aljanna yubashshiruhum rabbuhum kan a duniya Allah ubangijinsu yana musu bishara bi rahmatin minhum cewa ya musu rahama ya tausaya musu ya ji kansu wa ridwani sannan Allah madaukakin sarki zai yadda da su wajen nafin sannan suna da aljannatai lahum fiha na'imun muqim kuma a cikin aljannatan nan suna da wata ni'ima wacce take madawwamiya muqim aida'i ba za ta kare ba sakamakon abinda Allah zai ma waɗanda suke taimakon addinin sa ke kaga wannan sakamakon da masoyi zai ma masoyi ce sun ɗauki Allah a matsayin masoyinsu na farko soyayyar da suke ma Allah ba su kamanta ta da wata soyayya ba saboda aka suka tsaya suka yi aiki a kan abin da Allah ya ce so a matsayinsa na masoyinsu to shi ko me zai yi sai ya saka musu da waɗannan kudu ba yubashshiruhum rabbuhum ba abin da ya fi daɗi amma ama bishara tun kafin ka ji abu misali ɗalibi ne kai ka zana jarabawa Shi kenan jarabawa ba ta fito ba kawai sai ku haɗu da examination officer ku a kasuwa Allah ta malam na gajiya kaza kaza na kun gama jarabawa ce ai jarabawa nan ta ku ta yi kyau sosai musamman mata ka kuma ka san ba ta yake yi ba ka ya za ka ji a ranka a matsayinka na ɗalibi ko kuma kana neman aiki an ce a je a yi aptitude test an yi an je an yi aptitude test an yi waye an yi written test an yi waye dai an yi interview kenan kuna jira sai ka haɗu da wani cikin masu ɗaukan aikin wata rara kenan sai ce muna nan muna abin na aka ai sunayen test suna sunayen ku suna cikin sunayen sama sama waɗanda aka kai domin a sa hannu domin a fito muku da offer ya za ka ji a ranka tunan Allah ne yi shirhun rabbuhu ubangijinsu wanda ya halicce su Allah shi ne yake musu bishara ya ne bi rahmatin minhu da wata rahama daga gare shi ya ce bi rahmatin kawai ya ce minhu rahaman ma daga gare shi wa ridwanin sannan da wata yadda ta musamman wa jannatin lahum fi ana'imin muqim shi wani daɗin kuma sai aka ce khalidina fiha abadan za su shiga ciki su dawwama har abada inna allaha indahu ajrun azim lallai Allah a wajensa ne kawai ake samun lada babba ba wani bane ya maka alƙawarin Allah ne ya yi to irin waɗannan ayoyin in kana jin su su ne za su ƙara maka san Allah in ka so Allah maɗaukakin sarki za ka so addininsa za ka so manzansa sallallahu alaihi wa sallam za ka so duk wani abu da ke da alaƙa da addinin Allah shi ne sama addinin Allah ya zama shi yake sama kun ga jihadi والنصوص في فضائل الجهاد وأهله كثيرة نصوصا لتكي بياني أكم فللول جهادي وأهله فللول ماسين جهادي كثيرة سنة دير أتشن القرآن أقيسو أتشن حديثي نعم النبي صلى الله عليه وسلم أقيسو شكو سلة فهم مسلمين شي نسنة ذاك أقي كتاب الجهاد يتفن لتكي بياني أكم الفضائل ذاك أقي الجهاد كتاب الجهاد فللر جهادي falalar yin ƙoƙari da aiki da kuru domin a addinin Allah ya ɗaukaka gwagwajen damar da Allah ya bamu kowa Allah zai tambaye shi a cikinmu game da damar da ya ba shi idan ilimi ya baka zai tambaye ka kai da ilimin ka karantar da mutane ka fahimtar da su ka tsaya cikin dukkan ilimin ka ba kai ruwa da shi ba karantar da mutane kake yi ka hana abu mara kyau kai umarni da abu mai kyau ko da za a ji haushin ka ko da za a ce kai laifi ko da duk jama'a za su ka, abin da Allah zai tambaye ka kenan in dukiya Allah ya baka Allah madaukakin sarki ba zai tambaye ka a game da karantar da mutane ka karantar ba alhali dama ba abin da ya baka ba ke ba irin da ya baka ba kuɗi ya baka kuɗi ya baka to wannan kuɗin shi ake buƙatar kai na sha muku wannan tambaya me yasa Usman bin Affan radiyallahu anhu sai da shekara 83 sannan ya rasu tsakanin rasuwarsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara nawa shekaru ne masu yawa kusan shekaru 35 to hadisan a Usman guda nawa ne hadisan sai na Usman guda nawa ne wanda ka haddace su ba su da yawa amma da ke sai na Usman guda Affan ya samu wani take da manzala sama ya faɗan masa ya ce ma zarra Usman ma fa'ala ba'da yau daga yau Allah ya ba Usman ibn Affan lamuni duk abin da zai aikata ba zai zama masa damuwa ba a wajen Allah duk abin da ya ga dama ya je yayi Allah ya riga ya masa alƙawari ya ba shi aljanna da me ya sama karantar da mutane ba da shi dukiyar ta ya bada lokacin da za a tafi yakin tabuka bi amwalihim kenan ya ɗibo dukiyar ta matsuwa ya bada manzo sama ya ji daɗi ya ji daɗi Usman bin Affan ya fitar da musulmai kunya yace ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yawmi daga yau duk abin da sayyidina Usman zai yi Allah ya mun wahayi cewa ya je ya aikata ba zai cutar da shi ba amma sai na Usman ibn Affan da ya samu wannan da ya samu wannan tabbacin ya daina bai daina ba lokacin da tsinannu suka zo za su kashe shi dan ta'adda ya lissafa musu ya ce ikhtaba'tu li rabbi ashran ya ce akwai wasu abubuwa guda goma da na lullube su ubangiji na kawai ya san da su amma yau zan faɗa muku daga cikin abin da sai na Usman ibn Affan ya faɗa yace cikin goman nan ma atatli jumu'atun illa wa utiqu fiha raqabatan yace duk juma'a Allah da za ta zo a lokacin cikin manya-manyan ayyukan da ake ma addini shine ka yanka bayi kamar yanzu misali ka ce duk juma'a sai na je gidan yari na tambayi wa in ce ina wani musulmi da aka kulle shi Tare da aka sa mashi bai biya ba ne shi aka kulle shi Tare ake cewa ko da hausa sai ka biya masa ko nawa ne ka fito da shi ya dawo ya shiga cikin harkokinsa ya ci gaba da harkokin shi to usman ibn affan sai da ya rika yin haka kaga dukiya ce wannan shine وقد ثبت أنه أفضل ما تطوع به العبد يا تبت شيوا جهادي ينقو قريب أوكا كلمة ألا دا الدين سا أفضل ما تطوع به العبد shine mafificin abinda da bawa zai yi ta ɗauwa'i da shi wato ya yi Allah da'a da shi ya nemi kusanci da Allah maɗaukaki suke jihadi yi addinin Allah aiki da irin damar da Allah maɗaukacin sarki ya baka ta ƙarfi ta dukiya ta ilimi ta dama dama ta karfin hukuma za akwai wanda kawai hannu zai sa kawai da ya sa hannu wani abu duk zai canza akwai wanda zai zo ya ce ga wani abu ya zama ya zama wa musulmai tarnaki hannu kawai zai sa takaddace yawo shi kenan kawai aikin da ƙila malamai suka shekaru hamsin suna yi shi a rana guda sai zo yi su sun kasa yi a hamsin saboda iyaka abin da suka mallaka bakin su sannan akwai mai dukiyar da wani abu kawai zai fitar shi ma ya sa hannu ya rubuta cek kenan ya bada komai sai ya canza aikin da malamai suka shekaru da shekara da shekaru suna yi والجهاد دليل المحبة الكاملة جهادي ينقو قيدة ومن أوفر كلمة الله ديما الدين الله هدما دليل المحبة الكاملة شيني na ننون soyayya تكيا أو جن الله alama kai masoyin Allah ne cikakken masoyin Allah shine a ganka aikin addinin Allah madaukakin sarki kake yi a tsaye kake wajen yi ma addinin Allah aiki qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين Allah أبا بيقول لا تقص guda بل إن شمس المي da na da da na yanzu ya ce idan waɗannan ababen guda takwas sun fi musu uku to su jira Allah su ga abin da zai faru da su in kana aba uku ka ce idan ubanninku baban mutum wanda ya haife shi wa abu na hukum da ‘ya'yanku waɗanda kuka haife su wa ikhwanukum da yan uwanku shakikai da li'abbai da li'umbai Shakikai waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya li'abai waɗanda kuka haɗa uba kawai da su li'ummai waɗanda kuka haɗa uwa kawai da su wa azwajukum da matanku waɗanda kuka ba da sadakin su aka ɗaura muku aure da su wa ashiratukum da sauran dangoginku ku da ku da ƴaƴan ku da ƴaƴan ku da sauran duk dangoginku wa amwalun da wasu dukiyoyi muha waɗanda kuka tsawarwata su kuka tanaje su wa tijaratun da kuma wani kasuwanci da kasadaha wanda kuke jin tsoron idan kuka yi addinin Allah za ku samu tasgaro a cikin sa wa zauna ha da wasu gidaje da kuka gina manya manya kuka yadda ku shige cikin su ahabba ilaikum su suka fi soyuwa a gare ku min Allah fiye da Allah wa jihadin fi sabilihi wa rasulihi da kuma manzansa wa jihadin fi sabilihi da kuma yin jihadi ƙoƙari domin hanyar Allah ta tabbata ita ake bi to fa ku je ku zauna ku ga abin da zai faru da ku ku je ku zauna ku ga abin da zai faru da ku ku jira ku jira Allah a duniya za ku ga sakamakon ku sakamakon ku shine ku zama matsaskanta ku zama walakantattu ku zama an daina jin ku ku zama ba ku da amfani a inda kuke duk mutanen da ba su ɗauki addinin Allah shine a gaba ba to sakamakon da Allah madaukakin sarki zai musu shine su zama kan tattu alhali da su ne manya manyan mutane waɗanda ake jin tsoron su suke faɗa aji Allah zai walakanta su zama Shi shine halin da take ciki a yanzu da kudin kawai za ka yi tashi ka tafi abuja ba a mota sai dai ka shiga jirgin kasa a guje idan mai kudi ana gudu da shi zai shiga jirgin kasa yadda ka san irin yadda talakawa suke zuwa a sa su nemi attachment wani yana ban labari ya ce ran nan ya shiga jirgin kasan nan na na Kaduna zuwa Abuja nan ya ce wani babban mutumin ya ce tun daga Kaduna har Abuja a tsaye wai kai yanki kake da nafa ta kama shi a tsaye ya riƙe ƙarfin jirgi haka tun daga kaduna har abuja a tsaye a wata mota mai numfashi aka kawo shi yana zuwa aka ce ai ba tiket ya yi waya a samun mashi tiket ashe ba a samu tiket ɗin ba a ce ko alhaji sai dai a tashi ko a tashi mai in sai in shiga shi ke ya shiga attachment a tsaye tun daga kaduna nawa nawa har abuja yana rike da karfan jirgi ya kai sai ya yi sauka ya kai abuja sai ya waya ya ce gashi a zuwa dauke shi kuma a wata motar mai numfashi shi ne shakkincin da ba ma ganewa mun shiga kuma kasan dama kudin attachment ai ba su tafiya wajen gwamnati ko na ƙananan ma'aikata na masu shirin jirgin ne to shi ne fata rabba ku jira ku tsaya ku ji abin da zai faru da kutun a duniya sannan ne abin da za ku je ku tara a lahira ya fi muni hatta ya ci Allah bi amri Allah ya zo da al'amarinsa na walakantar da ku da kisa da za a rika muku da kaskantar da ku da za a rika yi da yadda za ku zama an shafa tarihin ku a bankasa ku zama ba ku da amfani sakamakon kun fifita wasu ababen banza kan Allah maɗaukacin sarki da manzansa da kuma jihadi Allah ka fitar da mu wallahu la yahdi al-qawm al Allah madaukakin sarki baya shiryar da mutanen da suke fasikai wanda suke ɗaukar wani abun banza su ce ya fi Allah su ɗauki wani abun banza su ce ya fi manzan Allah su ɗauki wani abin banza su ce ya fi ma addinin Allah aiki wannan shi ne ƙarshen abin da Allah zai mana kun zo yin waɗannan karatukan wake in mu ba halin da muke ciki ne in ba mu fitowa muna faɗa mu kan gaskiyar waɗannan abubuwan da muke ciki ba to muna munafin kan mai fuskanci dai gashi nan a cikin mai muke mu muke da shugabanci amma mun fi kowa walakancewa a ƙasar nan in ana maganar lissafin talakawa mu muka fi kowa talauci kuma mu muka fi kowa kuɗi wanda abin in na zauna cikin in na tunani mu muka fi kowa kuɗi wanda ya fi kowa kuɗi a cikin me amma kuma muka fi kowa talauci ha in ji bature wani irin wani irin wani irin abu ne wannan in ka san wannan abin ya taɓa ma yadda ya kamata a ce ɗan adam ya rayu antum agna wa antum abqaw bidani mujtami'ani fi anin wahid kishiyoyi guda biyu su zo su haɗu antum agna an-nas wa antum abqaw an-nas kaifa hada ku kuka bi kowa kuɗi ku kuka bi kowa wadata kuma kuka bi kowa talauci shine bahaushe ke wannan ƙushi da kwanan yunwa Allah ganar da mu Allah ka dawo mana da ka ba mu shirya mu ka sa mu gane wannan halin da nake ciki dukkanin mu ba wani bane ba, ka ku zata wani ne shi kai dukkan mu haka ta fa yanzu yau yanzu yau wani zace ka ce ka ce ka ce wani mutum nawa ne suka shiga suke zage zage a facebook suka zagi wanda ba ba su san da ya yi ba kuma su da suke zage-zage sai ka tambaye su ne suke yi mutum ya gyara kanshi matakin farko ce shi ne halin da muke ciki mu fara gyara kawunan kowa ya makanta hisabi Allah ya ganar da mu sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina raba malamai suka ce ina faɗi gare ta ma'anarta amma dai mafi kusanci shine koma kuna ciniki wanda yake Allah bai yarda da shi duk wani nau'in ciniki na neman kuɗi wanda Allah bai yarda da shi bai shiga ciki ya shiga cikin al'ina wa akhadtum bi aznabil baqar ko akhastum aznabal baqar kuka kama bindin shanu ne yake nufi kuka je kuka rike bindin shanu shi yake nufi a'a kuka koma ciwo kawai mutum ya zo ya tsaya ya kalli shanin shi ce ga sunan tun daga nan da kuke gani awwalu ha'in yi wa akhiru ha'in da ta tun nawa ne wa raditum zar'i kuka koma gona a lokacin manzal sama ya kalli waɗannan su ne dukiyoyin da ake da su kuma su ne dukiyoyi na dawwama dukiyoyin da ba ta ba za a daina yin su ba har duniya ta nade alharf da azzar da da da da da da da da da da da da da arra'ayu da alhaq ciwo da noma manzon su ne can kuka riƙe wannan wa taraktumul jihad fi sabilillah kuka ƙi taimakon addinin Allah kuka ƙi kuka yi domin addinin Allah ya kuka bashi kuka ce Allah ya zo ya yi da kanshi sallata Allahu alaikum zullen. Allah madaukakin sarki zai dora muku wani irin kaskanci wani irin kaskanci la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum Allah ba zai cire muku wannan kaskancin ba sai kun dawo zuwa ga addinin kun dauki addini shine a gaba saboda haka idan mutum yana son ya fahimci wannan kasance da larabawa take لا لارباوا سيدنا عمر يا سكن تاسيسي كنا أذل قوم اعزنا الله بالإسلام ولو ابتغينا العزة بغير الإسلام عذلنا الله شي مو مكفقوا ولا تنشيدا مو مكفق أن تاني بلا رب بايد تاريخي ما أدوكش أمس أي مكين لشيقة بعدها أما دع النبي صلى الله عليه وسلم يزوسي الله مرحبا في لوكك بلا ربي بلا ربي يزو مشيني أقبع شيء تدرى ندى مكاني من أوكتها بعد الديني بعد to sai ya same mu shine abin da sayyidina Umar ya faɗi shine abin da ya faru to ka dauki ba ba ba ba balarabe ba mu ma ka dauko waccan magana ta sayyidina Umar biya miki da Bahaushe wani mutum ne mai kima ne tarihin Bahaushe yadda kaga waɗannan maguzawan fa suna maguzanci fa haka Bahaushe yake da waɗannan maguzawa su ne asalin Hausawa haka muke da in na ce haka muke da kun gane ai ina nufin kakanninmu haka suke da kowa da ɗan walkin shi wanda ya fi girma shi walkin shi zai fi girma amma Allah ya kawo musulunci shi musulunci ɗaukaka mutum yake yi sai muka koma yanzu musuluncin shine muke ta sancewa daga barinsa la talakawa wala masu kuɗi wala 'yan ƙasa ƙanana wala shugabanni kowa addini ba shi bane a gaban shi shi ne muke ganin wannan walakancin muke ganin wannan ƙasƙancin? in an ba da ma aikin an ce a mana sai waɗanda aka ba su shugabannin wanda su ne suke kula da aikin sai su kwashe su tafi da shi ɓangaren su makan yanzu ba yadda za ka tashi daga zariya ka je kano hankalinka bai gama tashi ba in dai za ka bi wannan hanyar ga ta nan wannan hanyar ta kano sai ranka ya shi dukkan mota ka sai sai ka abin nan abinci kuwa in ka ci abinci cike da teburin nan kafin ka fita gidanka ka bi hanyar kano kana kaiwa kuma sai ka fara jin kamar kura ce ta kwashe maka abincin ka yin yunwa za ka kama ne saboda yadda titi ya lalace masu aikin ma sun bayar amma ce nan da januwari ga baki ɗaya za su tattara su su bi ɓangaren nan arewa sun mu huta domin a biya su kuɗin su ba haka ake faɗa to samu nan in abu ya taso namu mu ne za a zo a yi yanzu jibi abin da aka bawa irin makarantun da na kangararin yaran nan makaranta ɗaya ce aka je wai aka ce an ana cutar da yara ana musu kaza ana musu kaza amma an sa doka an ce kowace irin wannan makarantar a najeriya kuma mu muke da irin su dama ba bincike ba komai sannan wani yana ban labari wata makaranta a nan zariya da aka zo wallahi babban malamin guduwa ya yi ana ina malam wani ɗin yake ya talla ya gudu za a ci mutuncin shi kuna fitowa aka fi fito ana cewa ai abin da ake yi da yaran kaza ake yi da su kaza ake yi da su kaza ake yi da su kangararin yaran nan ba su ba kangararin yara ba mu da kangararin yara ba mu da mabukata in waɗannan makarantun gwamnati ta yi ha a zuwa za a yi aje a duba suwaye suke kuskure waye suke abin da ba daidai ba a ba su doka a sa musu ka'idoji su yi a sa musu ido shi ke na amma shi ke ne yadda ka san ɗan boko haram haka aka rubdugu a waɗannan makarantar ana sa su a bidiyo ana sa su a talabijin ana nuna su wasu makarantar ana ba da labarin wasu sanadiyar haka an masa suka yi amma ba wanda zai yi magana ba za a ce ga gyaran da ya kamata a yi ba fa wanda ya ce ba a kuskure a irin waɗannan makarantun domin wasu yawanci wanda suke gabatar suke suke da irin waɗannan makarantun irin malaman allo ne malaman allo ne suke kafawa wanda suka san yadda ake gudanar da irin waɗannan makarantun ba za ta kafa ba na faɗi a wata hudu ba da na yi sati da suka wuce ko na ce nawa ne za ka kafa makaranta irin wannan amma zuwa suke ce su ce na sai ce suna da jiragen sama sai ga ta gina gidajen mai suke yi idan wani ya gina wani a nan sai wani ya je gina nashi a nan idan wani ya gina wani a can sai shi gina wani a can abu layi sai ta zo ka tarar da man gidajen man ma an kulle su kawai sun yanki fili gerari yanzu ma ta kamar da suke ne. ina ne ya zama kwai cike da ruwa a ce ya ce filin miliyan ɗari sannan zai ya tanaji kifa kifa kaza guda ɗari kaza ko dubu kaza za a cike masa wajen a cikin musiki ka kama makarantar irin wannan muna ka gayyato waɗanda suke kwararru masu tarbiyya ba a ce ka yi kyauta ba ka sa kuɗi ka riƙa rijista a banki ma za a je a biya kuɗin a yanki fom sai an yi a kaza a ce kaza a hudu ba ta haske da na farin tsarin da ake da shi a wasu kasashe na faɗi tsarin da algeria suke da shi algeria suna daga cikin waɗanda suka kware a game da kula da irin waɗannan makarantun na kangararin yara idan aka kai yaro ɗan shaye-shaye ko mai sace-sace ko wanda ya ƙi karatu ko wanda ya ƙi sana'a ya je ta bige-bige ya sanin a gidajenmu da yawa Allah ne sai ka samu akwai ɗaya biyu a wani gidan in aka kai su abin da suke musu shine matakin farko shine za su ba su wata kula a kula da su a kula da lafiyarsu wata uku zuwa wata shida a da lafiyarsu a ga wanda ciwo suke da shi me matsalolinsu na kwakwalwa sannan ana jira su su ga me zai dace da su a wajen a dora su akan daidai wata uku zuwa wata shida haka suke a Algeria idan aka gama wannan matakin to sai a zo mataki na trainer an gama gwada shi an gama kula da lafiyar shi da kwakwalwar shi da jikin shi an tabbatar da in bai da wani ciwo shi kenan in kuma yana da wani ciwo a dora shi akan magani har ya warke in ya warke daga nan kuma sai a zo sai a fara masa tirena a fara karantar da shi a yi na aji a yi na workshop a wanda za a riƙa yi a aikace ga sana'ar da ake koya masa zuwa wani lokaci a ga ya samu ya kintsu domin yanzu hatta wannan shaye-shayen da kake ganin shi wani yaron abin da yake bukata shine kawai ka raba shi da society ka ɗauke shi da cikin unguwar da yake ka je ka keɓe shi a rika masa ya karatu fara koya mishi karatu a abin nan ba zai ga wiwin ya sha ba ba zai ga kojin ya sha ba ba zai ga kwaya ya sha ba ba zai ga abokanan banza ba lokacin sallah ya a sa shi je sallah haka ake yi ka gama wannan ka gama musu wannan to daga nan kuma sai a zo sai a musu kamar aiki sai a turo su a zaɓin musu wajen da za su zo su yi aiki kuma ana sa musu ido in kafintan shi aka koya masa sai a tura shi wajen wani kafinta ya je ya rika aiki tare da shi zuwa yamma ya koma makaranta idan an koya masa plumbing ne zai je aiki da safe zuwa yamma ya koma makaranta har ya gama wannan zuwa wani lokaci daga nan sai a yaye shi yakin su sai ya dawo ya zama mai amfanar kanka kuma ya zama yana amfanar al'ummarsa amma ga yaran nan suna ta karuwa wani ya koya ma wani wani ya koya ma wani wani ya koya ma wani wani ya koya ma wani zan kuma dama shi rashin jin magana ba girma sai ga wani iyakan nan ya kama wani abokin shi wani kuma ya kai tsawon falwaya shi ma abokin wancan ne ya abokanan juna ne sannan in sun tashi za su yi abin su duk tare suke ba babba ba karami to a gwamnati ɗan sanda sun ce wai duk ga baki ɗaya ga abin da ake a makarantar ai kaza ake yi ana kaza ana kaza rud yadda ka san yaki haka ba aka je ake na irin waɗannan makaranta ana ruguza su wasu malaman bayan Allah ne wallahi waliyan Allah ne amma kawai shi kenan an je an yi waɗannan rubdugu a rusa makarantu kuma ba wanda zai magana makamdararin yaran nan kuma suna karuwa shaye-shayen kuma ƙara fitowa da su ake kala-kala ƙwayi ƙwaya ta ko'ina shigo mana da ita ake yi ababen sha mu za su sha ta haukace ga sunan ta kowane ta ko'ina ta kowace kafa shigowa da su ake yi ka uwa mai istighfari mu tuba mu dawo ma kan hanyar gaskiya Allah madaukakin sarki ke tausaya mana sai mu samu saukin wannan walakancin da muke ciki da kirkinci da rashin sanin me zai faru da mu nan gaba ma shine ni duk abin da ya ban tsoro yanzu nan da shekaru ne makoman mu Allah ganar da mu Allah ya sa waɗanda suke suke suke ji su je sun ji abin da aka faɗi kwalikin eh, su ba san halin da bai nake ciki ba wallahi kawai bacci suke sai buzun sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi assalamu alaikum